الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kamu yau uku ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da daya ga watan uku miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi sallam. muna cin sirar sahabi na 67 shine Abu Lubaba ibn Abd al-Munzir radiyallahu anhu an fara mana bayani akan abin da ya faru da shi a Banu Qurayza da jarabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa daga baya kuma da gane kuskurensa jarabawa ta maili ko karkata zuwa ga abokanan gaba har ya zama yana ya ji tausayinsu ko kuma ya nuna musu wata kauna. wanda wannan babban laifi ne a cikin musulunci daga baya kuma nan take Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa wace fanka ce take kara. to shine a cikin kissar da ake ba mu shine sai malai yake cewa kada ta'sifu hadhihi al-khuttatu المحرمة بالمسلمين أجمعين لولا لطف ربنا العزيز وكادت تعصف هذه الخطة المحرمة المجرمة بالمسلمين أجمعين لولا لطف ربنا العزيز وكادت سوغا كرس ta'sifu hadhihi al-khuttatu wannan tsarin na ai kifaɗe kwala a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe sahabbansa kadat ta kusa ta'sifu hadhihi al-khuttatu mujrima wannan shirin na laifi ya so ya ga bayan na ajma'ina musulmai baki ɗaya domin an faɗa mana cewa su abin nan banu ƙuraiza sun haɗa kai da kafirai na makka bayan alkawarin da suka yi cewa ba za su goyi bayan a cutar da addinin musulunci ba a cutar da musulmai amma daga baya suka ci amana suka wawwara alkawari a ɗabi'ar su dama da suka saba yi wadda alkur'ani ya faɗa mana ita لولا لطف ربنا العزيز بعدا توسعي توسع سوى نوبنجز مو العزيز مبوايبا وبلغ الكرب بالمسلمين مداه داموا دب انتكي سكا قيمتك اجا مسلمي وبتلي المؤمنون سنا اكجربوا ما شي ايماني وزلزلوا زلزالا شديدا سنا اكرور واسو متكرور واوا aka raurawa zukatansu domin a tantance waye masu imani suwaye kuma waɗanda suke da farkon imani يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها wannan aya ita ce take bayani akan abin da ya faru na ahzab to banu quraiza sun ce ba za su cutar da musulmai ba amma daga baya sai ta bayyana haddasu aka hada wannan makircin na yakar musulmai a garin madina an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga sayyiduna sa'ad ibn malik ibn sinan abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabbai masu yawan hadisi yake cewa qulna yau al-khandaqi mun faɗa a ranar da aka yi yakin gwalalo wato yawmul ahjab kenan wannan yakin yana da suna guda biyu shine ake ce masa ghazwatul khandaqi kuma shine ake ce masa ghazwatul ahjabi qur'ani ya kira ta da al ahzab sannan ya zo a cikin sira an kira shi da al khandaq al khandaq rami ne kamar yadda aka sha ambata mana da ake haƙawa wanda zai sha makance tsakanin musulmai da abokanan gaba abokanan gaban su wato kafirai eh, ta yadda idan kafirai suka ce suna baya suna fuskantar musulmai za su ce za su tsallako to da su da dabbobin su duka za su afka a cikin wannan ramin su kuma dama musulmai sun san hanyar da suka yi wajen za su iya wucewa in mata hada su haɗu da abokanan gaban su haɗu da su amma dai wannan ramin katoto ya sha makance tsakaninsu fikira ta handak wato tunanin tunanin kafa haka wannan ramin na alhandak sahabban annabi sama suka ba da labari a matsayin abu ne da mutanen farisa suka daɗe suna yi akwai riwaya take zuwa a keɓance ta ce salman radiyallahu anhu shi ya ba da shawara malaman hadisi sun na wannan riwayar ba ta da inganci amma dai sahabban annabi sama su ne suka ba da shawara cewa a haka wannan rami katutu bahaushe na ce masa gwalado muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah halimin shay'in na naqulu ga da yadda lamurra suka yi ga abokanan gaba sun zo sun cika gari sun cika bayan garin Madina kowane kafiri an aika masa da goron gayyata an ce ba a yafe ba in bai amsa wannan goron gayyata ba domin a zo a gama da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya zama amma musulunci ki faɗe kwala to ga halin da nake ciki ya ma'aikin Allah me ya kamata mu faɗa faqad balagat alqulub hanajira. haqiqa zukata sun kai zuwa ga makoshi zuciyata ta so sama sauran kirista fito baki alhanajir jam'i ne na hanjara alhanjara alhalku kenan wato makoshi wa balagat alqulub alhanajira وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا to kaga shine wannan balagatil qulubul hanajir qala na'am manzo sun ce kwarai da gaske ina kallon halin da ake ciki qulu allahumma astur awratina wa amin rawatina ku fada ku ce ya Allah astur awratina ya Allah ka rufa mana asiri abinda ake cewa al'aura abinda ba a san a ganshi shine al'aura da abinda ba a san a gansa shine ake ce masa al'aura duk abin da ake sitirtawa to balarabe yana ce masa al'awratu to Allahumma stur awratina ya Allah mu da ai shi yasa can munafikai suke cewa inna buyutana awratu qur'ani ya ce wa ma hiya bi awratin in yuriduna illa firara suna cewa ya ma'aikin Allah mana ai mana ay mana uzuri ba za ni iya zuwa yakin nan ba domin inna buyutana auratu. gidajenmu a fili suke ba katanga saboda haka muna tunanin yanzu ya za a gina katanga muna tunanin ya za a gina katanga a gidajenmu sannan sai mu fita yaki amma wannan yakin a mana uzuri ba za mu iya zuwa ba qur'ani ya ce in yuriduna illa firara ba abin da suke suke so sai dai su gudu guduwa suke son siya tawalli yawmad da'ati suke yi وآمن غوعاتنا سنن يا الله كأمنتد مو دقى صغم روعة شيني صغو أنشامنا ونن بيانا انت شيغوعة كوك شيغوع روع خيم راء ضم يا زما الروح شينا إن روح القدس نفخ كو نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وقال روع شيني ونا أما الروع تشيني صوف ويا الله قصدت وانا هنا تشغدوا إن داكي نسافة مريتكو قال فضرب وجوه أعدائه بالريح shi kenan kawai shi Allah ya aiko da wata iska kawai ta rika bugan fuskokin abokanan gaba iska fa hazamahum birrihi shi Allah ta'ala ya ruguza kungiya kungiyoyin kafircin nan Allah ta'ala ya ruguza su birrihi da iska da iska shi ce nan shi yasa ƙarshe Allah ta'ala ce wa kafa Allahul mu'minin alqital Allah ya anshi yakin daga hannun mummunai ya musu shi ne wa kafa Allahul mu'minin alqital alhali ku qur'ani ya lissafa ce iz ja'ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الله يا الله الله الله الله الله الله بالله الظنون كنا كذا كذا شيء الله ذي بري أدم أدمو الله ذي بري أشنا سرع جام زن سأشتمو الله ذي بري أمانة كذا سوني الظنون نبازتو لا أقي بقوة إنه زتنسى هذا بيئة لم أدم qala ta'ala Allah ya bamu labari yake cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuno da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku iz ja'atkum junudun a lokacin da wasu rundunoni na yaƙi suka zo muku na kafirai fa na alaihim riha shi muka aiko musu da iska dama wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa junudan lam tarawha sannan da wasu rundunonin da ku ba ku gansu ba su ne mala'iku mala'iku suka sako ba ku ganin su wa kana Allah bima ta'maluna basira ai Allah dama yana kallon duk abin da kuke aikatawa Allah yana kallon duk abin da kuke aikatawa ya kalli zukatan ku cewa dan Allah kuka fito da ikhlasin ku to shine sai Allah ya taimake ku bai bari kafirai sun ci mutuncin ku ba sun kashe annabin ku sannan kuma balle ku su kashe ku ba su yi wannan ba Allah bai bar su sun yi ba ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب tunan malam ya kama na ɗauraya ne a game da ghazwatul ahzab domin ba ka ba da bayanin ghazwatu bani bani quraiza ba tare da mutum ya fahimci ghazwatu al ahzab ko ghazwatul khandaki ba domin ghazwatul al-ahzab ita ce ta haifar da ghazwatu bani quraiza bayani da aka samu cewa banu ƙuraiza sun ci amana da su aka shirya wannan yakin to shi ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida har ya fara wanke jikinsa daga kura da datti na yaƙi kuma ya aje makami sahabban sa ma sun shaida mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya ce a wada'tum aslihatakum kun aje makamanku ne annabi su mai ce na annabi su mai ce na'am ce ta ayan gama yaki mala'ika Jibrilu ya ce nahnu al mala'ikata ma wada'na aslihatana to mu mala'iku ba mu aje makami ba manzo su mai ce to ina kuma ce banu quraiza ya ce ai banu quraiza za a tafi yanzu yakin nan da aka yi na ahzab da su aka shirya shi sun ci amana to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabban sa ka'ida yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna illa fi bani quraizata fala yusalliyanna al-asr illa fi bani quraizata duk wanda ya imani da Allah da ma'aikinsa da ranar lahira to kada ya sallaci a bani quraiza to ne aka samu bambancin fahimta na sahabbai wasu suna ganin cewa annabi sama yana nufin su sauri ne amma idza adrakatuhum salatul asri qabla an yasilu ila bani quraiza fala alaihim illa an yusallima wa hum ala tariq in aka irin sallar la'asar ta riske su abin kwarai da su tsaya su wasu kuma suka ce a'a ai annabi sama yana nufin kawai shi sun kai banu kurai da za su yi sallah ko da sallar la'asar ta riske su kasi a hanya kaga daga nan ne aka samu a fahimtar nassi a shari'ar musulunci ba ka rabuwa da waɗannan makarantun guda biyu madrasatu ahli listinbat da kuma madrasatu ahli zahir madrasatu ahli listinbat waɗanda su suke zurfafa tunani eh, su kalli nassosan shari'ar musulunci su kalli manufar shari'ar musulunci sannan sai su ba da fatawa akwai kuma waɗanda suke bin harfiyatun nas wanda zallan nasi kawai suke doran nasi suke yi eh, ba su cika zurfafa fahimta a wajen eh, fitar da hukunce-hukunce ba to haka za a ci gaba da samun su har zuwa ranar tashin alkiyama haka Allah ya kaddara to shi kenan walamma fararar nabi su min al-ahzabi lokacin da annabi ya gama yakin al-ahzab In انطلق بالمسلمين لمحاصرة بني قريظة sai manzon sama kuma ya tafi zuwa banin Quraiza li muhasarati bani Quraiza din domin a giwaye su in an ce muhasara ya zama sojoji su zama sun zagaye gari ya zama fada fada da ayi na garin ya dawo hannunsu shine muhasara akan ce hasu akan ce kuma muhasara ko hasru a matsayin mujarradi ko kuma muhasara a matsayin mazidi ana cewa haka to shi kenan allazina naqadu ahdahum fi sa'ati al-usrati waɗanda suka warware alƙawarin su a lokacin da ake wannan tsananin na ahza sun warware alƙawari sun ci amana Allah sun ci amanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da su aka shirya yaƙi a yaƙi musulmai masu imani Allah ya aiko mala'ika Jibril ya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma daga umarni daga Allah cewa su ma aje a yaƙe su to kun ga dai har yanzu dauri wato rawar da Abu Lubaba ibn al-Munzir ya taka har yanzu ba a fita fito fili ba har yanzu ba a faɗa mana me ya jawo aka mai da mu wannan kissar ta Banu Quraiza kafin Banu Quraiza sai da aka ɗauko mana bayanin al-Ahzab ba ghazwatul Ahzabi. in Allah kai mu karatu na gaba muna fatan mu ji menene ya faru da izinin Allah kamar yadda malam zai kawo mana daga al-Imam Muhammad ibn Ishaq sahibu sira Allah ya ƙara fahimtar da mu